wanda mai sauraro a yanzu haka bidiyon wata budurwa 'yar ƙasar najeriya wacce ta kasance mai gyaran mota wanda hakan ya yi matuƙar jawa shek ali isa fantami hankali matuƙa inda har sai da ya zubar da hawaye domin mai sauraro ba ƙaramin halin ƙuncin rayuwa ne zai sa mace ta koma kanikanci ba wanda sanin kanku ne cewa kanikanci na maza ne to amma a hirar da aka yi da wannan budurwa ta bayyana cewa iyayenta sun mutu sun ban mata ƙannai mata guda biyar kuma babu wanda yake taimakonsu ba ta da halin da za ta iya ciyar da su hakan ne sa ta samu aikin kanikanci wanda a yanzu haka ka gyara zama tsab ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo namu da muke tafa da shi a yanzu haka domin ji cikakken rahoton baki ɗaya daga bakin wannan budurwa 'yar shekara 25 wanda ta ce ko aure ba ta samu ta yi ba saboda nauyin da iyayenta suka ban mata amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwan ka canal ɗin nan tamu ta farko mai albarka muna roƙonka daga dangwala mana alamar subscribing sannan kuma alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai dinga baka damar samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora sannan kuma kada ka manta da dangwala alamar likin a ƙasan bidiyon namu sannan kuma ka yi mana comment domin jin irin fatan nasarar da za ka yi wannan budurwa domin ta kafa ɗimbin tarihi a ƙasar najeriya baki ɗaya domin ba a taɓa yin mace bakanikiya ba domin sauran 'yan mata da yawa za ka ga cewar idan suka rasa halin da za su shiga idan iyayensu suka bar su da wani nauyi suna komawa harkar karuwanci ne saboda babu yanda za su yi to amma wannan budurwa ta kawo wa mata hanya mafi sauƙi duk da ya kasance cewa wannan ba ƙaramar hanya ce ta tawayar mata baki ɗaya ba wanda yanzu haka shek ali isa fantami ya yi duba ga matan da suke hana cewa mazajensu ba za su ƙara aure ba saboda irin waɗannan mata ake taimaka a ƙara aure saboda a taimaki rayuwarsu saboda su fita daga halin kuncin da suke ciki domin tabbas shak ali isa fantami ya yi matukar tausayawa wannan mata matukar tausayawa domin tabbas mai sauraro sanin kanku ne cewa wannan dai ba za a ce ba ta yi ƙoƙari ba ko ce dole ma ta yi ƙoƙari ta yi abun bajinta na jan hankali sosai akan wannan bidiyo nata da aka gani tana gyaran mota wanda tabbas mai sauraro ba ƙaramin ƙoƙari wannan mata ta yi ba ko kuma ce ba ƙaramin ƙoƙari wannan budurwa ta yi ba domin saboda halin da take ciki wanda idan ba ta ciyar da ƙannan nata ba to babu wanda zai iya ciyar da su domin tabbas shek ali isa bantami ya yi jan hankali ga sauran mata baki ɗaya da cewar ba wai don an bar musu nauyi su rasa yadda za su yi su koma bayar da jikunansu ga mazajen banza ba ana biyan su kuɗi domin sauraro wannan budurwa idan kai duba da la'akari abin da ta yi tabbas ta nemo kanta mafitar rayuwa domin tabbas duk wanda ya kalli wannan bidiyo za ta iya yiwa wannan shine silar taimakon wannan mata ko kuma ce wannan budurwa wanda ya kasance cewa kamata ya ce tana gidan mijinta a zaune tana shakatawa amma za ka ganta a rana tana gyaran mota nan ne ƙarshen bidiyon nan da za mu kawo muku a yanzu haka kada ku manta dai da dangwala alamar subscribing sannan kuma alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai dinga ba ku damar samun labaran mu kai tsaye da zarar mun dora a koda yaushe mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a wannan channel ɗin ta mai albarka